saboda zunzurutun tsabar kyan da Allah ya bashi mata sukan kiɗime a lokacin da suka yi arba da shi don haka wannan budurwa ta ɗaura marar cewa a ko'ina yake a faɗin duniya sai ta gan shi kuma ta aure shi a cikin littattafai na soyayya nakan ji an ce ta shiga lambun babansu shi yasa ni ma na shigo lambun babanmu don na ji cewa shin abin da ake faɗa da gaske ne zaune take tana tunani matashin kyakkyawa ne mai kyandiri shi ba dogo ba kuma ba gajere ba ‘yan mata da yawa sukan tsargo a lokacin da suke zaune ko tafi ko tsaye wajen juyawa ɓangarori mabambanta ko da za su gan shi. Na juya, ban ga kowa ba, amma ina iya jiyo sautin muryarsa mai daɗi, abin abin mamaki. Amma ku in dai haka ne, samun mijin littafi yana da matuƙar wahala, to yaya zan yi? Aiku duk inda yake, sai na nemo shi. Ba zan yi aure ba, har sai na samu mijin littafi. Ni ce matar mijin littafi. Tun daga sauraron wannan littafi mai suna mijin littafi budurwar ta ɗaura ɗamarar nemo saurayin cikin littafin da nufin sai ta aure shi ga kaɗan daga cikin kalamanta ni ce mace ta farko wadda zan shiga cikin tarihi wacce ta auri mijin littafi to ku biyo mu a wannan tasha ta rimi online tv domin ci gaba da kallon wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango wanda muka ba shi suna mijin littafi.